الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يو إن شاء الله زم ذكر شندرة منا لتاكم مختصر الأخضر kamar yadda muka faɗa yau insha Allah za mu zo darasinmu na ƙarshe na littafin muktasar akhdari na al'imamu al'alimu al'allamatu al-faqih al-muhaqqiq al-fahamatu al-mutafanninu al-bahru الشيخ محمد الصغير عبد الرحمن ابن ابن الشيخ محمد الصغير الأخبري البنطيوسي البكري الجزائري المالكي wanda aka haife shekara ta 920 kuma ya rasu shekara ta 983 bayan ya shi shekara 63 a duniya Allah ya ji ɗansa da rahama Allah ya gafarta masa Allah ya bashi lada ya yafe masa kusakuransa matsala ta ƙarshe da muka karanta a wancan karatun namu ita ce matsalar yin hamma a cikin sallah cewa wa man tasa'aba fi salati saddafahu layan yanfusu illa fi saubihi min ghairi ikhraj huruf hukuncin hamma a sallah to yanzu za mu tafi matsaloli na ƙarshe a cikin wannan littafi matsala ta farko a yau ita ce matsalar mutum yana ya yi shakka akan alalarsa ta kare ko ba ta kare ba ƙala rahimahullah wa man shakka fi hadasin aw najasatin fatafakkara fi salatihi qalilan thumma tayaqqana taharata fala shay'a alayhi wannan matsala ce mai sauƙi a cikin mazhaba balma hatta a ra'ayin jumhur lam ya fiha khilafun kabiru khilaf cewa wanda ya shakka akan alwalarsa ta kare ko bata kare ba ko kuma ya shakka cewa akwai najasa a jikinsa ko a inda yake sallah yake salla fatafakkara fi salatihi qalilan to sai kawai ya bar karatun sallar ya bar kushu'in ya shiga tunanin wannan tsarkin ko rashin tsarkin sun mata ya yakana tsaharata sai kuma jin kaɗan sai ya gane ah tabbas yana da tsarki falashe a alaihi wannan babu wata matsala wannan shine da ya tabbata a mazhab duk da cewa an samu saɓani wannan shine ra'ayin malik amma khilafan li tahnun eh, abdulsalam ibn sa'id at-tanuhi da kuma ashab ibn abdul eh, ashab ibn aziz al-misri Allah ya ji kansu da rahama su sun ce la tasihhu salatuhu li'annahu ghayra amirin ala qasd as-sihha ai bi lokacin nan da yake yana ganin kamar ba shi da tsarki to don haka bai aƙidanci niyyar ingancin sallar tasa ba lakin alƙaula ƙaulu malikun malikin radiyallahu anhu wa rahimahu domin ya ce salatu hutama li husuli sharɗin fi nafsil illar da ita sa malik ya ce sallata ta yi saboda ai a daidai lokacin kuma wato sharadin cikar sallar ya tabbata shine tsarki matsala ta gaba ta biyu a yau wa man iltafata fi fi salati sahiyan fala shay'a alayhi wa in ta'ammada fa huwa makruhun wa in istadbara alqiblata qata'a as-salah hukuncin waiwaye waiwaye la yakhlu an yakuna ala thalathati anwa' ko ala qismain اسم يتم به استدبار القبلة ko asarfu an alqibla wa qismun ghairu zalik waiwaye kala biyu ne akwai waiwayen da zai bayi zuwa ga jiki gabaɗaya ya bar alqibla to wannan wanda ya haka sallarsa ba shi da sallah saboda istiqbal alqibla na ɗaya daga cikin sharaɗai na ingancin sallah to sannan kuma idan kuma bai bar alƙibla ba to shi kuma wannan ɗin ba zai gaza ɗaya daga cikin nau'i biyu ba in ma ya zanto bai sani ba shi ma kawai gani ya yi wayan ko kuma ya ga cewa ah, yana sane waiwayan wani abu ya raya a zuciyarsa sai ya waiwaya to a duka al'amura guda biyun nan inda bai bar alƙibla ba sallarsa tana tayu in bai sani ba fala alai in ya sani kuma fa huwa zai iya rage masa ladan sallah shi ya ne cewa man iltafata tafi Sallah wanda diya ya yi waiwaye a sallah sahiyan yana mai rafkanuwa fala alai to wannan ba matsala wa in ta'ammada in kuma da gangan yi fa huwa makruhun wannan abin ba abin so ne abin ki ne a sallah wa in istadbara al fa qata'a as in ku har ya ma bar alƙibla gaba ɗaya amidan ausahiyan to ya tsaye da sallar kawai ya sake wata kun san kuma mun karanta ta a baya dama wa yi kura hulun tifatu fi sala a nan ne ma muka kawo magana yanzu sai matsala ta uku a yau Shi ne matsalar mutum ya sanya alhariri ko wani kayan ado a yi sallah da su قال رحمه الله تعالى ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة wanda ya sanya alhariri shi alharir wani nau'i ne na na nazari ko kuma sutura za ka ko da hausa wanda asali yana samuwa ne daga kashin wata tsuntsa da ake kira dudatul qaz da shi ake saƙa tufafi nau'i ne mai daraja kwarai daga gaske wanda ya salla da alhariri a jikinsa ko kuma da zinariya a jikinsa ko ana cikin yin sallah ya sata ko kuma ya kalli wani abu wanda yake haramun ne to ya saba wa Allah za Allah zai rubuta masa laifi na sabo wa salatu sahiha amma kuma sallarsa tana nan bata ɓaci ba wa kun ga anan matsaloli nawa ne sanya alhariri sanya zinariya sanya yin sata ko kallon abin da yake na haram to yace salatu sahiha wannan a bisa ra'ayin jumhur ne hukumus salati bizahabi wal harir kuma idan to shi ma kala biyu ne imma an yakuna mukhtaran aw an yakuna mutarran ko da da kan mutum ya zaba ya sa ko kuma ya zanto ba yadda zai yi to fa kiltar halatai ne a duka yanayi biyun inda jumhur salatu sahiha yaushe ne mutum yake saka alhariri ko zinariya ba bisa zaɓinsa ba kamar misalin aka ce ba zai warke ba a wasu ƙuraje sai an saka alhariri to kaga ba bisa zaɓinsa ba ne ba yadda ya iya ne kamar mutum ne je zai sai maganin mura ko tari a ce to sha sai da daddare saboda zai sa kanka ya nauyi za ma ka iya kasa gane abin da yake gaban kamar dai mutum zai ɗan bugu ko kaga in ya ji cutar ta yi cuta zai iya sato shi kenan sai ya siya din sai ya bari sai bayan ya gama sallar isha ya zo dama shimfiɗa sai ya sha din kaga dama daidai kenan an yi wa tuwo barin miya ya zama daga nan sai bacci to amma wannan wannan hukuncin na alhariri da zinariya ya shafi maza wa illa tunda su mata aka ga ba su da matsala akan abin da ya shafi alhariri da zinariya saboda hadisin da ya tabbata a cikin musnadul imami ahmad da sunanin nasa'i a da imamun nasa'i a cikin al-mujtaba bi isnadin sahih sahihun li ghairihi bayyinhum bi shawahidihi sha'anar sallallahu alaihi wasallam yana cewa أحل لبس الحرير والذهب لمساء أمتي وحرم على ذكورها أنهلت سنيا تفافينا الحرير دا زيناريا دا مزماتن الأمة أما أنهرمتا ومزان شكما هرمتي نمزان وقع في حديث رواه, رواه أبو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ياتب الصيني الحريري أهن دامنسا وأخذ ذابا فجعله في شماله سيد أو زيناري سيرك إيش أهنم هقوف ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي wannan haramun ala zukuri ummati wayannan abubuwan guda biyu haramun ne su ga mazajen al'ummata wasu daga cikin malamai sun ce kamar yadda imamul mazari ya nakalto cewa sallar mutum ta ɓace idan dai ya zanto ya yi sallah da alhariri <clears throat> da zinariya kuma ya nakalto cewa wanda duk ya aikata aikin haramun a cikin sallah to sallarsa akwai magana biyu kamar misali ana cikin sallah sai ya ɗaga kansa ya kallo al'auran wani mutum ko kuma ya zo wata mace ya kalli tsaraicinta ana cin sallah ai haka zai yi la'alla misali ita macen ta zo wucewa ne mutabarrija ce kuma sai zanto tana buga kafarta ana jin karar munduwarta da magurzanta sai kawai ɗan ya riya masa ya kalle ta sai ya ɗago kaga gashi ya ɗago kai ya kalle ta ya bar abin da yake a sallah kuma aka yi rashin sa'a ya ƙi ya kau da kansa kuma ga shi ga tsaraicinta ko wani abu makamancin haka haka zalika wani an aka samu ɓarawo ne kuma musulmi ana samu aiko to sai ya ɗan hango wani abu da yake ganin ba zai iya haƙuri ha'idar da sallar ya sata ba kawai sai ya sace shi tun a sallah Ta abin da ya fi shahara a mazahaba khilafar listufunun cewa sallah ta yi amma suhunun yana ganin cewa duka wa'in abubuwan da su aikata saɓan da kallon ɗaraikin da waye sallar mutum ta ɓaci kamar kuma mutum ya sallah a wurin da kwatarsa yi ko kwatarsa aka kuma ya san kwata aka din shi ma wasu na ganin sallar ba ta yi ba amma wasu na ilhaƙinsa da waccan matsalar cewa sallar ta yi shi ya sa magabata na gari suke jin tsoron da tsantsenin a kwace wa mutum abu ko gwamnati ce in ta kwace dukiyar mutum akwai wani alkali da ya kiransa qadi ibn Ma'aruf, wanda ya rayu a ƙarni na shida sun samu saɓani da gwamnati a sai aka sauke shi daga alƙalanci kuma aka kwace dukiyarsa musadara kenan su dirat amlakuhu gaba ɗaya aka karɓe confiscating kenan a kwace dukiyar mutum gaba ɗaya kamar yanzu efcc ta zo ta karɓe wasu abubuwa na mutum to sai allah ya isa to uh, akwai malamin ibn al-jauzi uh, uh, abu mansur mawhub ibn ahmad al-jawaliki wanda ya rasu shekara ta 540 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam mansur abu mansur mawhub mawhub ibn ahmad al-jawaliki wanda ibn jauzi ce bai taɓa fa'idantuwa da wasu a rayuwarsa irin yadda ya fa'idantu da nan biyun ba da abul barakat ibn mubarak al wanda ya rasu shekata ta ɗari biyar da talatin da takwas ah, ya kawo a cikin saidul khatir a wurare kusan biyu idan ban manta ba to shi ah, abu mansur ɗin mahub ibn ahmad al ah, idan zai zo majalisin karatu ba ma wai sallah ba baya biyowa ta sabuwar gada sai dai biyo ta tsohuwar gada ga nisa kuma ga hadari aka tambaye shi yace saboda li'annaha buniyat ala arasati dari qadi ibn ma'ruf saboda akan farfajiyar gidan alkali ibn ma'ruf aka gina gidan to saboda me ba za ka biyo yace li'anna ad-dara ukhidat anhu ghasban saboda kwacewa akai ba ba bayarwa ya ba lamma uzila anil qada'i wa sudirat amlaku tare da cewa shi qadi ibn ma'ruf din da ya bi cewa an baje gidansa ya zama hanya to ya ce duk wanda ya huce gidan ya bari sadaka fi sabila ya ce amma shi shi abu abu mansur tunda ya fahimci a ƙazu ibn ma'ruf din ba wai bayarwa ya bisa raɗin kansa ba kwacewa yi ba wai ya yi sallah ba ma sai zan zanto tawarra'a ba ma ya bin hanyar da kankin kansa amma wannan wara'u ne shi kuma wara'u kamar yadda malaminmu Allah ya ƙara masa lafiya da Muhammad Sani Umar rijiyar lemu da yake magana akan sai na Usman akan irin tuntun da ake sai na Usman daga cikin abubuwan da aka faɗa ɗin kuma gaskiya ne cewa misali mai isa kai kaza kuma yayi a cire ce to karshe fa wara'u shi kuma waraunin nan ma gabaki ɗaya ma hukuncin sa fa a shari'a shine ya halatta ba wai shari'a ta ce kowa sai yayi ba akwai inda zai kamata kai wara'un ba ma'ana ba wajibi bane ba ba ma koyaushe ke zama mandubi ba to don haka kakka ga wai don wani malami ya yi wani abu ce ka dinga ganin wanda ba su yi ba su kuma suna da matsala a'a wara ude abin yana in ya dace da babu tsananta wa kai babu saba wa sunna babu wahalar da kai ko wahalar da wa'yansu babu shiga haƙƙin wasu to zai zama yana da kyau kuma Allah yana son tsantsani la yanalu al-abdu darajatul muttaqina hatta yatruka ma la ba'sa bihi khawfan mimma bihi ba'sa amma su mata za su iya saka alhariri kuma za su iya saka za su iya saka zinariya ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa waja'alu menene min ibadihi min ibadihi juz'a ko inal insana labalumun yaya aya take a cikin suratu suratu zukhruf ko kaban Allah subhanahu ta'ala yana magana akan mushrikai yake cewa wa idha bushira yake cewa amittakhadha mimma yakhluqu banatin ay waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafur innal insana lakafurun mubin amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin ce sun sanya wa ubangiji subhanahu wata'ala wani bangare na na bayan wai sun ce su ne 'ya'yansa ce amma dan adam dai mai yawan butulci ne da kafin cewa mai bayyanar da haka a mittakaza ma ya khalqu banatin to yanzu sai a ce kawai ya halicci halittu da yawa ya kuma ba su maza da mata kawai sai kuma ya dauki mata wa asfakun bilbani ko kuma sai ya zaɓe ku ya ba ku maza misali kamace Allah yana da ɗa'ai kuskure ne amma mafi kuskure kuma a haka shine sai kai irin ɗan da ba kake ganin ƙasƙanci ne a wurinka kamar su jahiliya kenan Aiki suna ga mace laisa hiya bi ni'mal walad birruha buka'un a nasaruha buka'un wa birruha sariqa haka suka ce ita ba abin haifa na gari ba ne ita in ma wani abu ya same ka in za ta taimake ka sai dai ta taya ka kuka ko ta kuka in kuma za ta yi alheri sai dai ta saci dukiyar miji ko ba ba ta yi sai Allah ya ce to wa asfakum bilbani وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن yanzu a ɗaya daga cikin su za a zo a ce masa an an haifan maka ya a yi masa bishara da irin abin da suka buga wa ubangiji misali da shi cewa wai shi ya haifu ya haifu mace kenan walla wajhu muswaddan da za fa yayi ni fuskar a baki irin wa huwa kazim yana hadiyar fishi aw man yansha'u fil hilyati wa aw man fil hilyati to yanzu sai ku danganta wa ubangiji subhanahu wata'ala mace mai rauni wacce ita gaba ɗaya an tarbiyyantar da ita akan kwalliya da ado da gayu da yin kaza da yin kaza da yin kaza kaga wannan inkari ne ubangiji su subhanahu wataala ke musu akan abin da wato abin da suke yi wa ubangiji su wata ala na cewa Allah su wataala ya riki ya riki ya mace sai ubangiji wasu wata'ala ke cewa awa yin yansha'u hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin yanzu wanda yin fil hilyati ko na fil hilyati wannan an karanta da kira'o'i guda biyu wanda ya taso fil hilyati a wajen abin da ya shafa ado kuma wa huwa ghayru mubinin fil khisami wanda kuma an zo husuma ma baya iya fitowa ya faɗi abin da ke cikin ransa saboda rauni shine kuma za ku ce da ne za ku ce wai shine ubangiji ya rika ai kuma kun san ba ku yi wa kanku adalci ba kuma ba ku yi wa ubangiji su wata wata'ala adalci ba ta fuskoki guda biyu ta fuska ta farko shine kun danganta masa cewa ya haihu wanda kuma wannan zalunci ne zalunci ne zalunci ne bai kyauta sannan kuma da kuka tashi ma a cikin zalunci ba sai kuka ƙara yin wani zalunci tunda kuna ganin cewa mace ita ce mai rauni ita ba birgewa ba ne a ce ka haife ta to kuma sai ku kuma za kuka zaɓa ubangiji ita shi sa ubangiji sauna ta'ala <clears throat> sai ya ware wayannan sifofin adamu albayan fil khusuma da kuma an nashu ko an nashu'u fil hilya wannan kira'ar hafs da hamza da kisa'i kofiyun kenan shine awa man yansha'u fil hilyati amma eh, wannan jumhur su kuma na alqura'u sab'a almadaniyan da kuma almadaniyan da kuma akwai da asim su ne hamza da kisa'i ko su suke karantawa wayan sha'u amma almadaniyan abu ja'far da nafi da kuma ibn kafir al-makki da kuma ibn amr da abu amr ibn amir da abu amr da yaqub da to dukkan su kuma sun da kuma khalaf al-ashir su kuma sun karanta awa man yuna sha'u fil a awa man الإنشاء في الحلية كما حفظ أن آتنشي كما أوامن أوامن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين sai matsala ta hudu a yau shine matsalar wanda ya kuskure a cikin karatun sallah ya ce wa man ghalata ko ghalita ya galitu ala wazani a fa'ila ya fi'ilu ko ghalita غلط في bi kalimatin min غير القرآن sajada ba'da salami wa man ghalita wanda ya kuskure amma ku duba dabtin naku bi kalimatin da kalma min alquran yace muku min ghairi alquran eh yawa to wanda ya kuskure kuskure a cikin karatun sallah sai ya zo da wata kalma من غير القرآن وانا كلمة با قرآني بج ما مثال سيدوية إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم بجلود أخرى ليذوقوا العذاب <laughs> حقا يذوق أبو الله بقرآني بقى ما قرآني كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها amma kaga shi sai ce dijiludin ukhra fassarar jiludin gaira hani wannan ya faru ne ya faru ne a gaban wasu yan uwa a sudan suka hakaito mana kaga anan ya shigar da wani abu akwai kalmar da za ka canja ta ƙura'anin ce amma kuma ba ita ce anan ba misali kaman mutum yana karanta yana karanta suratul akwai suratul suratul nahali da kuma suratu abin da suratul fatir sai ya zo wa huwa lalisa kharar bahara littakulu min hulahiman fariyan wata na min hafiliyatan talbasuna watar alfulka مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون كاغا دبنتك وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاد ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها يا تأيا يا رئيس تأيا Eh? to bari magana cikin matsala kafin network ya dauke ta matsala ta hudu a karatun yau a cikin littafin ahalari cewa wa man ghalata ko ghalita fil qira'ati bi kalimatin min ghairi alquran sajada ba'da salam wanda ya kuskure a cikin karatun sallah yazo da wata kalma wacce ba qur'ani ba to sai maza maza ya sujada bayan sallama mun ce za ka iya zuwa da kalma wacce take ƙari ce a ƙwar'ani muka ba da misali kamar wanda aka ji ya yi kuskure ya ce innan ladina kafaru bi "Na sawfa nuslihim nara kullama nadijat juludun baddalnahum sai ce bi juludin ukhra li yazuqul azab ga wannan ba haka ne. amma akwai kuskuren da yake qur'ani ne amma ba haka yake a wurin ba misali <clears throat> kamar ayat suratul nahl وهو الذي سخر لكم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون كسدا إذا اجيكم ساكنا توا kenan الارض كان سمني سيكما kan و... sai kuma cikin وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر كاغة مواخر فيه نأتك النهل وأنكم كما تلسين زخر فيه مواخر تو idan mutum ya ɗauko yana cikin nahali sai ya الفلك فيه a madadin a madadin ya ce watar alfulka mawakira fihi sai ce fihi mawakira kaga anan ya zo da ƙura'ani amma kuma ba haka ƙura'anin ya zo ba ba haka ubangiji ya saukar ba ga yadda ubangiji suwa na wasu ala ya saukar har misali mutum ne yana karanta suratul baƙara sai zo faɗin Allah walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli min wa kanu min qabli wa kanu min qablu haka ne ko saboda ka san min qablu ka'ida shine duk wata min qablu a Qur'ani inda min qablu ce to to rufu'a ce da lanjayan sai dai idan an ce ta tashi a gaban qablu ومن قبل أن نزغ الشيطان من قبل أن نبرأها من قبل أن أظفركم عليهم من قبل أن إن باب أن تو من قبلوني أما أكوي قداه إذا سككلوغا wanda وأن تو باب أن kuma أما سيني كسرة أسم a sun walan jayin kisira su hudu ne يا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لن يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر كما من قبل هذا فقدر من قبل هذا أو أثارة فيكما لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ونسوك أين قداه da suka ƙi to misali mutum ya zo wannan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fal'anatullahi 'ala al-kafirin kaga walamma ja'ahum kitabun to akwai wata ayar a cikin suratul baƙara wacce daga ita sai wata ba'u ta kan Eh, ta kan abin nan ta kan ta ƙarshen shafi walamma ja'ahum rasulun kaga wancan kitabun ne walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi ko wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamuna to sai zo walamma ja'ahum kitabun sai ya zo kuma ya ce walamma ja'ahum rasulun kaga anan ya za a yi kenan kaga dai ya zo da ƙur'ani akwai walamma ja'ahum rasulun din akwai walamma ja'ahum kitabun din bal ma akwai walamma ja'ahum alhaq ta cikin zukhruf walamma ja'ahum alhaq qalu hadha sihrun mubin to sai zo ya canja haqqu a wajen kitabu ko rasulu to yaya za a yi kenan kaga ya zo da ƙur'ani ne amma kuma ba haka Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi a wurin ba kaga <clears throat> ya zama wajibi kenan a wato nan anan ya zo da abin da ba haka ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar ba <clears throat> to sannan kuma a akwai wa'ansu misalan da irin wa'annan da yawa akwai walamma ja'ahumul haqqu min indina qalu hadha sihrun mubin ta cikin suratu yunus walamma ja'ahumul haqqu min indina kaga akwai complete ja'ahumul haqqu min indina qalu hadha sihrun mubin sana akwai walamma ja'ahumul haqqu akwai falamma afwan wannan mun yi magana walamma amma akwai ma a ja'ahumul haqqu min indina wannan masu masu ma guda uku ne masu ma masu ma guda uku ne inda ja a haqqu ne su ma guda uku ne akwai a falamma ja'ahumul haqqu min indina kalu hadha sihrun mubin wacce ita ce ta ta cikin surati yunus ita ce ta farko kenan akwai cikin suratul qasas falamma ja'ahum alhaqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya qarun ay laula utiya mithla ma utiya musa haka dai ko ولما فلما جاءهم لاقوا من عندنا قالوا utiya أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحرا تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون فكاغ ولما جاءه فلما جاءهم الحق نشيما ننكو سننكما akwai kuma cikin suratu ghafir ita kuma da ita dan bambanci dan falamma ja'ahum bil haqqi min indina qal ita ita baka ba karshen shafi take ko haka qad na musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna وهامان وقارون فقالوا ساحر آه، ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد فرعون إلا في ضلال وقال فرعون ذروني في لفرق شافي أيكو أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم تكون كمسا في إتتي كرشان Karshen shafi ɗin wanda tana can cikin fana bazna ne ko bazna fanabazna hubil ara'i da cikin bazna amma dai an zo karshe-karshe za a tafi waya ƙaumi mali ba kurman ruwa mace dan satu to kaga anan sai ka zo falamma ja'ahum bil haqqi min indina a falamma ja'ahum al haqqu min indina ta yunus sai ka zo ka musanya ta da ta qasas falamma ja'ahum al haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya musa kaga qur'anin ne gaba daya amma wannan ba shine wannan ba wa misluhu khafif kamar wanda zaka canja waw kamar da ita fa akwai mai fadin a cikin qur'ani amma ba ita bace wannan misali asbaha a cikin suratul qasas guda uku ce kowace daya wata an bita da waw wata an bita da fa misali asbaha farko wa asbaha fuadu ummi musa فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فننسي أصبحت بيو فأصبح في المدينة خائفا يترقب هو <clears throat> فإذا الذي استذكره بالأمس يستصرخ سننسي كما شيء وأصبح الذين تمنوا مكانهم هذا أن يوو أن يفا أن يوو to sai mutum ya zo a cikin ƙur'anin sai ya ɗauke ta farkon ta tsakiyar ya mai da ita farko ko ya da da ita ƙarshe kaga wannan laisa min ghairi walwa inna ma huwa min na nafsihi to a nan idza kana min ghairi alqur'an bi ziyadatin aw nuqsanin au shay'in min zalik to sajada ba'da salami saboda ya riga ya zo da wani abu kaga yana sujada ba a da zai yi ko tunda hukuncin kamar hukuncin ya yi magana ne a cikin sallah kamar misali a karatunmu da muke na sallah na sauka wanda muke na mana tafa mana ci gaba sai aka zo karanta ayanan cikin suratu ghafir farko-farkon suratu ghafir cewa الذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أمرجن أتي فاغفر للذين تابوا فأتي فاغفر للذين هادوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم wa qihim sayiat to kaga hadu aka cire tabu aka cire aka saka hadu a lokacin ni na tafi hankali na ya tafi yawwa irin tunani na da naji alamar kamar naji dan gunguni na mala ibrahim ban gane cewa na zaci ko shine ya wahani in sha'a wato sai na ɗan tsaya ne wakafi to ni kuma iya abin yana zuwan man a zuci shafin nake kallo daidai kan kumsan nake gani a wajen kai nake gani 'yar ba kan kumsa ba ne ba mako. sai na ce to la'alla ibrahim amma kafin na ta saƙawa a raina kuma bai ɗago murya ba yana nesa kan na idan da sallah sai na tuna a'a aiko dama bu ne na ce hadu to amma kaga wannan allazina tabu din ai hadu fa tabu amma ba haka Allah ya saukar ba ko yau fa kullu allazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim to irin wannan muktafar muktafar irin wannan wa in kana min alquran idan kuma abin da ka faɗa ƙur'ani ne fala shaya alai kamar na wasu sun zo sun yi rikici a gabana a sudan kamar shekara goma sha kaza baya sha takwas ko sha tara sai suka zo akan an yi jaraba ne aka ce a rubuta farkon suratul mulk suratul maliki azza wajen to shine shi ɗayan sun fito suna cewa kai mai ka rubuta a madadin ɗauko mushaf duba sai ya ce nisa ne hu allazi khalaqa sab'a samawatin fi sittati ayyamin tibaqa sai ɗayan ya ce masa ai babu sittati ayyam ya ce wallahi akwai sittati ayyam ai sittati ayyam ne sai aka zo waje ya ustaz Abubakar alayka Allah da kataba kida wa ana katabtu kida to a tuda akwai haka suke kira mujamala haka ba haka baka ce da mutum kai kuskure ba to amma kuma qur'ani ne sai na dariya ce to gaskiya ai a nan dai babu ta ba sama babu fi sittace ayyami sai ce to amma lakin fi kam fi kam yau kana nawa Allah ya rufe mai da kansa ya rufe kwana shi da ya ce khalas <laughs> khalas ma da fi sittace ayyam ya ce da yake a yan asalin kakannin su ma hausawa ne amma dai da jin su kansu kakannin nasu a su da aka haife shi ne ce shi ɗayan daga obayi da ke ce lakin ban yi tarihi ba wasu da ne bai ta hariri ba shi ke amma kaman wani yana yin raddi ko ya zo ifada cikin koma ta qur'ani yana cewa wai wa akwa bun kanat aka ce ƙawarira ce kawarira min zahabin kaddaruwa ta kaje aka kawarira min tibbatin ne amma <laughs> inda ba ma a bata sai ya bata sai ce ƙawarira min zahabin ma min tibbatin ne to wa in kana min alqur'ani fala shay'a alayhi in kuma abinda ka kawo din akwai shi a qur'ani ko kuma fassara daidai ce to wannan babu laifi illa an yughayyira al-lafza aw yafsud al-ma'na sai dai in lafazin aka canja ko kuma an canja ma'ana to wannan ne sai mutum ya sujada bayan sallama kamar misali mutum ya zo ya ce ah, ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakazibun kaga anan min ifkihim la yaquluna walada Allah kaga ni lafzul jalal anan waqa'a mawqi'a fa'il ko haka ne to idan mutum ya masa nasaba kunga a madadin ja'alu lillahi waladan faj'alu lahu shi kuma ba haka ubangiji yake nufi ba duk da cewa fi zamani zamaini fasadun man ja'ala lillahi aban wa in kana lam yaqul bi zalika ahadun fi ma na'lam wallahu a'lam amma dai ba haka Allah ya ce ba to saboda kaga mutun ya bata ma'ana kenan ko kuma ce inna ma yakhsha Allahu min ibadihi ulama a madadin inna ma yakhsha من عباده العلماء شنو انا يانا ده خاصيه قراني كو su dini a cikin alkur'ani ulama'u kuma su ba a raba su a hada da nan da ta cikin izufin kalu a nu'inin laka an gano ta ko wa ina hula tazilu rabbi alamin na zalabin ruhul amin alaƙal dika ta kuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل فديتا da wannan inma yakhsha Allah min ibadihi alulama cewa wannan akwai alif da lam wancan babu ma dai duka za ga a hada suke ba ba a yin al-ainun din ayi lamun din yi mimun ayi alifun ba ja ake yi ba ba alu baki ake yi ba alu ja ake yi a sama ومن قال رحمه الله مسألة تبير ومن نعس في سجوده في الصلاة فلا شيء عليه wanda ya gyangyaɗi a sajidarsa a sallah to falashe a alaihi ba komai a kanata wa in saƙula naumuhu amma in kuma ya gyangyaɗin sai bacci baccin ya tsayi a adar salata wal wudu'a to wannan ya rama sallah da kuma alwala abinda isa saboda bai amincewa abinda ya fita daga jikinsa ba mun sani annabi sallallahu alaihi wa sallaka yake cikin sahihaini hadisin anas yake cewa idza ata ahadukum fi salati fi salatin nafilati yanam ya dakatar da nafilar ya kwanta ya bacci ya ta ya alama ma ya qara har sai tukuna ya watsake zai iya gane me yake karantawa haka kuma yazo ya tabbata a cikin hadisin da wancan hadisin bukhari ne ya zo a cikin sahihai ne har yanzu zala zama ake cewa idan Sa'adu kun fi salati ƙud. hatta yadhhaba anhu an-nawm in mutun yana <clears throat> sallar nafila sai gangadi ya zo masa to ya kwanta har sai ya daina jin baccin ta inna ahadakum idza salla wa huwa na'isun dan mutun ya salla yana gangadi la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubba nafsahu baka sani baka kaje garin neman gafara kuma ka je ka ainihin zage kanka ko ka ɓaci kanka to falyanan dinnan muhallab a cikin sharhin bukhari kamar yadda ibn hajar ya nakalto yace sallar dare kenan amma sallar farilla <clears throat> dama Allah bai sata a lokacin bacci ba sai dai in larura ce ta kama mutum ah, a haka amma duk da cewa imam nawawi kuma khalafa qawl muhallab shi yana cewa wannan amun nabi salatul fard wal nafli til layl wal nahar kuma yace wannan shine mazhabar shafi'iyya kuma shine mazhabar jumhur ba imam malik kamar yadda alkali iyab Allah ya ji amsa rama cikin sharhin muslim ya kawo cewa ya ya fi tafiya akan cewa sallar dare ake nufi warrajish qaulul malikiyya wallahu ala. to sai kuma hukuncin gyaran murya a sallah ko nishi qala rahimahullah matsala ta shida kenan wa aninul maridu muktafarun mara lafiya idan yayi nishi to wannan nishin nasa ba laifi watanahnuhu haka gyaran murya ma liddarurati wal ifham kamar misali wani ya zo ya ce wani kamar mahaifin mutum ya kiransa wani ko mahaifiya wance wani don wulaƙanci ana kiran ka, kana ji sallake ka sallake nan kake ko kuma ka ji alaman motsi kamar wani ɓarawo ne ko wani maɓarnaci ne ke so ya shigo ya zaci ba kowa ya fita don a gane lil ifham munkar ba a san sa wala tafsul bihi sala amma sallah ba ta baci saboda wannan an gane ko ehm, wannan maganar eh, la tabtulu salati mutlaq la tabtulu salatu mutlaqan mutun sawa'un yayi shi da gangan ko ba da gangan ba wannan shine ra'ayin ibn al-qasim kuma shine ra'ayin al-abhari kamar yadda ibn rushd al-jadd a cikin al-bayan wa ya kawo kuma shine ra'ayin al-lakhani Allah ya ji kansa da rahama rahimahullah matsala ta bakwai. Wa manna ومن ahadun ta ƙala. Subhanallah. الله hawa وصحت salatu wanda yana cikin yin sallah sai wani ya kira shi sai ga ba zai iya amsawa ya ce na'am ba sai ya ce subhanallah saboda ana iya tasbihi a sallah sallar ta yi amma dai ba a so ibn al ya kawo sabani akan cewa qila salatuhu batila saboda ai kaman yayi magana ne kuma ya shiga cikin umumin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin bukhari da muslim dogon hadisi wanda Allah ce man nabahu shay'un fi salati falisabbih amma dai gaskiya magana mafi inganci shine sallah bata baci ba dara kutani kamar yadda muka kawo yana cikin sallah akai wani ya kuskure masa gyara da tasbihi ce subhanallah ce قال حدثنا زعلوك ابن يثير سبحان الله yace zu'uluk ibn busayr yace subhanallah da ya gade ba zai gane ba sai ce nun wal qalami wa ma yasturun sai ya gane ashe ibn nusayr ne da nunun ne haka ya gyara wani akan amr ibn shu'aib da ya ga yana ce amr ibn sa'id yace masa subhanallah da ya ga bai gane ba sai yace masa qalu ya shu'aib ma nafahu kathira mimma taqul kaga sallah kenan zaka iya tasbihi zaka iya karatun alkur'ani to sai kuma hukuncin <clears throat> mutum ya yi kuskure a sallah kai masa gyara kai ma kana cikin sallah قال أبو سألة تبكى ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه ولم يفتح عليه hadun, wanda yana cikin yin sallah sai ya kakare kuma ba wanda izo gyara masa tarakar tilkal ayata wa ama ma ba'daha to ya kyala wannan aya karanta ta bayanta fa in ta'azzara in kuma ya gagara raka'a to kawai yayi ruku wala yanzur mushafan bayna yadayhi kar ko mutum ya ce zai dau ƙur'ani ya dinga kallo illa an yakuna fil fatiha sai dai in fatiha ce bai haddace ba sai ya karanta fala da min kamaliha min mushafin aw ghairi to dole aka mai mushaf ya dinga karanta fa in taraka minha ayatan idan kuma ya bar aya ɗaya a cikin fatiha sajada qabala salami sajada qabali wa in kana akthar in kuma ya huta aya ɗaya batalat salatuhu sallata ta baci to abin da ya fi shi ne in mutum ya kuskure a yi masa gyara a sallah idan kuma ya gagare dawo baya har zuwa lokacin da zai iya tuna ayar idan kuma ba zai iya tuna ba to ya tsallake ta ya tafi wata wannan annabi sallama da ya fi kowa kamala da cika da hadda amma Allah ya yarda cikin ikonsa don ya sunanta mana yadda ake yi ba wai don gazawar annabi sallama ba ya zo karatu sai ya buƙaci ya zo yanayin da yana buƙatar a tashe shi kamar yadda ke cikin hadisu abdullahi bin abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi bai sanadin rahul bazzar da sanadin makabulun insha cewa tare da da sosa fil qira'ati su salati subhi falam yaftahu alai zalasa salama ya kai ya komo a wata sallah ta asuba a karatu sai kowa ya kasa masa gyara falamma qada salata nazara fi wujuhi alqawm da ya juyo sai ya kallon sani ce amma shahidar salata ma'akum ubay ibn ka'ab shin ubayyu baya nan qal fara alqawma annahu inma tafaqqadahu liyaftaha alayhi sai sabai kaga manzo Allah ya nemi ubayyi ne dan saboda koda ubayyi zai tashe shi saboda manzo Allah ya san ubayyi yana yana da hadda shi mas'ala ta takwas wa man fataha ala ghairi imamihi wanda wa wani gyara ba limamin sa ba yana cikin sallah sai ya jiwo wani kuma yana yin kuskure to batsalar salatu sallarsa ta ɓaci amma ashab da ibn habib sun tafi akan cewa sallar sa ba ta ɓaci ba tunda qur'ani ya karanta kuma ƙaunin su shine raji an gane ko <clears throat> wala yaftahu ala imamihi illa an yantazira al-fata au ya fi yafsid al kakka kuma yi gangancin da zarar liman ya yi kuskure ka gyara mai sai dai liman ɗin da kansa ne ya nemi a gyara masa idan taftaha yiftahla ko kuma in ka karatun da ya saba ma'ana ne kamar can ɗin da muka ce abin nan faƙasirin na hadu kaga tabu ne muka ce hadu to in liman ka ga ya kai ya komo to ka gyara masa in kuma zai kai ya kowa ba shi kenan da kaga mazara sama a nan ya so a gyara masa ba a gyara masa ba kuma sannan da yi wata sujada ba wannan ya nuna sallar ta yi kenan cikin da mazara sama kowa ya san ba zai bata ma'ana ba matsala ta tara wa man jala fikiruhu qalilan fi umuri dunya na min sawabi min sawabi wala tabtulu salatuhu wanda kuma ya dan yawata a cikin al'amura na duniya ya yi tunani ana cikin sallah to ya dan rasa ladan sallarsa wani abu na ciki amma sallarsa ba ta lalace ba mas'ala ta goma wa man da fa'ala wa man da fa'al ma shi bayna yadayhi aw sajada ala shiqq jabhatihi aw sajada ala tayyin aw tayyatayn min amamatihi fala shay'a alayhi wanda ya tunkuɗe wanda ya zo zai ƙetare masa sallah kaga ai yayi wani aiki kaman kokawa ne ma ko kuma ana zafin rana ba zai iya daɓa goshinsa ba a ƙasa sai ya ɗan saka wani ɓangare na goshinsa ko kuma ya shimfiɗa rawaninsa wato ɗan ninki ɗaya ko ninki biyu na rawaninsa ya yi sallah da shi to babu komai to kowa ya sani mazala sau sallama kamar yadda ke cikin hadisa abu sa'idin al khudiri allah ya ƙara yadda a gare shi من كرنت شيء موطا اذا كان عدكم يصلي فلا يدع فلا يد فلا يدع احدا ان يمر بين يديه وليدراه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان لكن مساله اذا سجد على على طي او طي او طيين من عمامته idan mutum ya yi sallah a kan rawan wannan ai saboda zafi ko wani abu makamancin haka so sallarsa ta yi kamar da ibn al-qasim ya faɗa a cikin ko malik ya faɗa a cikin mudawwana ya kusa ƙarewa ne matsalolin mun ga mun yi matsala goma ko matsala ta goma sha ɗaya ƙala rahimahullah wala shai'a alaihi fi ghalabatil qai'i wal qalati fi sannan matsalar mutum ya yi kumallo amai kenan a sallah allah ko kuma magwan irin jatsan nan mai fitowa da wani abu kamar kumallo da shi ma babu laifi matsala ta goma sha biyu ƙala rahimahullahu ta'ala wa sahawul ma'amumi ya hamiluhul imamu illa an ya kuna min naƙdil fariza idan mamu ya rafkanuwa a cikin sallah to inda yana bin liman ne to ba matsala liman ya ɗauke masa sai dai fa idan ya bar wani abu na farilla ne kamar yadda zai zo ya kawo ya zo a cikin hadisin abdullahi dan umar inda albayhaqi wa darqutni cewa manzala sassan ake cewa laisa alaman khalfal imami sahun fa in sahal imamu fa'alaihi wa alaman khalfahu duk da zai cewa fi sanadihi da'fun wa huwa inda albazzar aidan amma dai lakin na ma'ana alaihi al'amal آه، ابن المنذر ما حكى الإجماع أكن شواء ليس على من خلف الإمام سجود وخالف مكحول ولا يزال الإجماع دي منعقد ولا عبرة بما خالفه عن هذا الشيخ وهو, وهو مكحول الدمشقي سبب لمن هذا قائد أي الإمام الضامن لمن يعلم أن يكون هناك مسألة تاكم illa an yakuna min naqdi naqsil farida sai dai in tawayar ta ta farilla ce to wannan kaga dole zaka zo da abin da ka bari saboda sallah ba za ta yi ba sai da abin da mutum ya bari matsala ta goma sha uku qala rahimahullahu ta'ala wa idza sahal ma'mumu aw zuhima aw na'asa 'an ar-ruku'i wa huwa fi ghairi al-ula فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجرة الثانية ركع ولحقه وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه إذا متن يرفقا وينا مامو يناتك cikin mamu و أو زوحي hima أكي kuma أنت yi أكحناش an tafi أكي تنكوسو أكحناشي auna asa ko kuma ana cikin sallah jajjadi ya kama shi ana ruku'i bai ruku'u ba wa huwa fi ghairil ula a daidai lokacin da yake ba a raka'a ta farko ba fa in tsama fi idrakil imam in ya so ya misali an yi sujada shi kuma bai ruku'u ba har an ji an dago in ya kwaɗayin ya liman ƙabala rafihi min as as saniya kafin liman din ya taso sujada ta biyu raka'a wa lahika hutu ya maza ya ruku'un ya dago yayi sujada ya liman wa in yatma idan kuma baya bukata to taraka ruku'a to kawai ya bi liman din in an idar sai tashi ya rama raka'a daya an gane ko an fahimci matsala ko qala rahimahullahu ta'ala wa in saha an sujudi in kuma ya manta da ya sujada ba au zuhi ma'auna asa hatta qama al-imam ila rak'ati ukura sai zama har sai da liman ya taso wata raka'ar shi kuma gashi bai ma kai wannan raka'ar ta farko ba sajada in tsama'ati ijrakil imami qabla aqdir ruku'i to yayi maza yi kafin a tafi ruku'u wa illa rakahu in kuma ba haka ba sai ya bari wa tabi'a al imam wa raka'atan ukra sai ya bari sai ya rama wata raka'ar haisu qadar raka'ata fala sujuda alaihi amma in ya tashi ya rama wannan raka'a ba zai sujada rafkanuwa ba illa an yakuna shakkan fi ruku'i aw sujud sai dai in yayi shakka ne yayi ko bai ba a sanadiyar haka ya terminating wannan raka'a ya canja wata bayan liman ya idar sai matsala ta goma sha hudu tunda wannan matsaloli biyu ne a haɗe wa man ja'atu aqrabun wanda yana cikin sallah sai ga kunama hauhayyatun hayyatun ko kuma mesa ko maciji, miciji laha sai ya kashe macijin ko kunamar falashe a alaihi to wani ma ba matsala illa an ya tula fi'lu sai dai in fa misali yana tabin macijin ko kunama har sai da suka fita waje to kaga wannan abu yi tsayi aw yastadbir al-qiblata fa innahu yaqfa ko kuma aka ta dauki ba dadi a wurin ko kuma har sai da ta kai ya ma bar al to wannan zai canja ta sai mas'ala ta goma sha biyar ƙala rahimahullah wa man shakka hal huwa fil wutri aw fi saniyati shafi'i ja'alaha saniyata shafi'i wa sajada ba'da salami wanda ya shakka bai sani ba a raka'a mai guda ɗaya yake ko kuma raka'a ta biyun masu guda biyu to kawai ya mayar da ita cewa saniyatu shafi'i ce ma'ana misali ta biyu ce wata jada ba da salami sai jada ba adifin ma'autar sannan sai zo cika wuturi wa man takallama bayna shafi'i wal wutr wanda kuma yana cikin yin shafi'i da wuturi sai da ya shafi'i guda biyu ya tashi zai yi wuturi sai kuma in shiga yin magana ko aka kira shi a waya ko wani abu sahiyan ya manta falashe alai to babu laifi wa in kana amidan in kuma da gangan ne ma yana sane kuriha ba dai a su wala shi alaihi amma dai babu komai sallah ta yi wutirinsa ta yi shafa'i da wutirinsa ta yi sai matsala ta goma sha shida na haka ne wal masbuku in adraka ma'al imami aqalla raka'atin a wanda ya zo ana cikin sallah ba a fara da shi ba shi ne masbuki. mamu wanda aka ba fara sallah da shi ba sai ya rama wata raka'ar to sai ya riski aƙalla raka'atin wato ƙasa da raka'a ɗaya fala jidu ma'ahu la qabliyan wala ba'di misali ya zo ya tarar da an ɗago daga ruku'un ƙarshe sai ya bi su kaga sujada za su kawai zai samu ladan jam'i ne amma zai zo ya rama sallolansa kuma sai rashin sa'a kan ya zo an yi rafkanuwa a cikin sallah to da zarar za a rafkan wannan shi ba zai bi su ba fa in sajada in kuma yazo ya sujada qabalin ko ba'alin batalat salatu wa in adraka rak'atan kamila aw akthar amma in ya riski raka'a daya ko sama da haka sajada ma'ahu al-qabli in sujada qabali liman yi to zai wa akhara al-ba'di in kuma sai da liman ya sallama ne ya sujada to batal to to ba zai ba hatta ya timma salatahu sai ya idar da sallarsa fa yasjuda ba'da salami fa in sajada ma al amidan in kuma da gangan sai liman ya sallama yayi ba adi sai shi ma ibi shi baqala salatu wa in kana sahiyan sajada ba'da salami in kuwa ba da sa ba to zai sujada bayan sallama an gane matsala ko sai matsala ta goma sha shida قال رحمه الله تعالى وإن سهل مسبوق بعد السلام ai an zo ƙarshe ko? eh? an ji ba? da saura? minti nawa kai a nan hudu? to ina ganin to bari mu bari mu ban matsalolin a haka la'alla kenan sai mun ƙara zama ɗaya shine zai zama zaman karshe da zamu insha Allah hada wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi